is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. masu aron jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Za ku sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu tsaron masu salamu alaikum tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahaba imam aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a safiyan nan ga kanun labarai Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da Amurka ke baiwa Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi. Wata kotu a birnin Kabul ta yanke hukuncin ɗaurin shekara guda-guda ga wasu 'yan sanda sha ɗaya game da dukan wata mace da aka yi har lahira. Sannan ma'aikatar shari'ar Amurka ta tuhumi wasu sinawa shida da leƙen sirri da kuma satar bayanai na fasahar kamfanonin Amurka. Turƙa da yake ci gaba da jawabinsa a wurin taron kolin a nan accra shugaba muhammad ya ce the youth both an advantage to our continent and also a danger if we are not able to handle it properly. karuwan yawan matasa na da alheri ga nahiyar mu kazalika kuma yake da hadarin gaske idan ba mu kula ba wurin samar musu da aikin yi muna da rahoto bayan labaran duniya sanata mai jiran gado shehu sani bai goyi bayan gayyatar da jam'iyyarsa ta apc ta yi wa tsohon firaministan ingila tony blair jawabi a taron jam'iyyar ba ga mata bata sake zani ba majalisar dattijai za mu kuma kawo muku shirin demokradiyya a yau yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare. Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da Amurka ke baiwa Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi da kuma wani sabon farmakin da dakarun da ba na soji ba ke shirin kaiwa da nufin sake kwato birnin Ramadi da ke Irakin daga hannun mayakan kungiyar ISIS mai da'awar kafa daular Islama. wannan shelar ta shugaban na amurka ta zo ne a yayin da wato yayin wata ganawa a jiya talata da manyan masu ba da shawara kan harkar tsaro don tattaunawa kan halin da ake ciki a Irakin, bayan da birnin na ramadi ya fada hannun mayakan na isis tun da farko mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kanar steve warren ya ce wannan yunkurin na sake kwato hedkwatar ta lardin ambar ya daɗa fuskantar ƙalubale sanadiyar gudun da sojojin iraki suka yi suka bar ɗimbin makaman amurka a ramadi yayin da suka fuskanci farmaki na mayakan isis ranar lahadi warren ya ce sojoji na iraki sun gudu sun bar ɗimbin motocin sojojin amurka ciki har da tankokin yaƙi da motocin ɗaukar mayaƙa masu kariya da kuma bindigogin atilare sake kwato ramadi da ƙungiyar ta isis ta yi ya janyo mummunan suka ga manufofin shugaba barack obama game da rikici na iraki ciki har da hare-haren jiragen sama kawai da ake kaiwa ma 'yan isis ba tare da ko alkawarin tura sojojin amurka na ƙasa su taimaka ma sojojin iraki ba matakin shugaban kasar bai da tasiri a cewar kakakin majalisar wakilan amurka john bena da ke jagorantar majalisar wakilan wadda 'yan republican ke da rinjaye ciki To amma mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House Josh Anis ya zargi 'yan majalisar tarayyar Amurka ƙin da ƙin baiwa Mr. Obama wata sabuwar damar da ya nema ta matakin soji don yaƙar ƙungiyar ta ISIS. wata kotu a birnin kabul ta yanke hukuncin ɗaurin shekara guda guda ga wasu 'yan sanda su goma sha ɗaya ciki har da wani shugaban 'yan sanda na gunduma a jiya talata yayin da ta saki wasu guda takwas game da dukan wata mace da aka yi har lahira a birnin na kabul a farkon wannan shekara alƙalin ya samu jami'an 'yan sanda su goma sha ɗaya da sakaci aiki saboda kasa kare farkunda yar shekaru 27 da haihuwa daga mummunan dukan da aka mata ranar 19 ga watan maris wadda ya biyo bayan ƙazafi mara tushe cewa ta wulaƙanta alƙur'ani littafi mai tsarki ga musulmi hotunan bidiyon da aka ɗauka da wayar hannu na nuna yadda mutane suka yi ta ɗibganta da sanduna suka jeho gawarta daga saman bene sannan suka markaɗa ta da mota kafin suka ja gawar bisa titunan birnin na kabul sannan suka ƙona ta suka zubar a kogi wannan al'amarin ya janyo zanga-zanga a afghanistan da kuma ma kuma wato da kuma matukar ɓacin rai a wasu wuraren ciki har da Allah wani da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Farar hula 30 da 'yan sanda goma sha tara ne aka damƙi aka tume su au da laifin taka rawa au da laifin ƙin hanawa. Tun a farkon wannan wata kotu ta yanke hukuncin kisa ga hudu daga cikin fararen hulan ciki har da wani malamin addini mai suna Mulla Zainul Abidin wadda ya kazafin ma da. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Haka, ma'aikatar shari'ar Amurka ta tuhumi wasu sinawa shida da leƙen sirri da kuma satar bayanai na fasahar kamfanoni ta wajen kutsawa cikin muhimman bayanan fasahohi a Amurka. da samar da su ga wasu jami'o'i da kamfanonin ƙasar china waɗanda ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin china da suke bayyana tuhumar wadda aka yi tun a watan jiya wasu jami'an gwamnatin amurka a birnin washington sun zayyana tuhumce-tuhumcen a jiya talata sinawan da ake zargi sun hada da mr hayo zhang wanda ke kame da wani injiniya irinsa mai suna wayne pan da sauran wasu injiniyoyi sinawa su hudu da wasu farfesoshi, waɗanda duk ake zargi da satar fasahohi daga kamfanonin amurka irin su Skywalk solution da abago technologies waɗannan kamfanonin na amurka na ƙera na'urorin tace sauti waɗanda ake amfani da su a wayoyin hannu da sauran na'urorin cikin wayoyin tafi da gidanka da ke sarrafa saƙonni da ke shigowa da kuma ficewa a wayar salula 'yan sanda a jihar texas ta kudu maso yammacin amurka sun faɗa jiya talata cewa suna ɗaura ɗamarar yiwuwar fuskantar ƙarin tashe-tashen hankula na ƙungiyoyin banga na mahaya babura ba mummunan harbe-harben da aka yi tsakanin ƙungiyoyin mahaya baburan masu gaba da juna da kuma 'yan sanda waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane tara lokacin cin abincin rana a wani wurin cin abinci a yankin mai magana da yawun hukumar 'yan sandan waiko da ke jihar ta texas patrick swanton ya ce da alamar ba a kawo ƙarshen faɗan nuna isa a jihar ba tsakanin ƙungiyar mahaya babura da ake kira bandido da ta cossacks ya ce akwai bayanai daga majiyoyi masu tushe na yiwuwar barazana ga 'yan sanda saboda mai da martanin harbin su da mahaya baburan suka yi bayan sun yi ta musayar wuta tsakanin su suwantan ya ce gwajin gawar wakin mahaya baburan da aka yi bai kammalu ba don haka har yanzu ba a san ko 'yan baburan ne ko 'yan sandan ne suka yi kisan ba. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka madalla jiya talata aka yi taron wuni taron koli na wuni guda na shugabannin kasashe da suke kungiyar ecowas karkashin jagorancin shugabanta na yanzu shugaban kasar ghana john mahama wadda ya gargadi takwarorinsa su kula da bukatun matasa kamar yadda za ku yi ci gaban rahoton da baba ya kuma kiri ya aiko mana da yake ci gaba da jawabinsa a wurin taron kolin a nan Accra shugaba Muhammad ya ce The youth bulge is both an advantage to our continent and also a danger if we are not able to handle it properly. Karuwan yawan matasa na da alheri ga nahiyar mu kazalika kuma yake da hadarin gaske idan mu kula ba wurin samar musu da aikin yi ya kamata mu mai da hankali a kan rayuwar matasa shugaban da ya kara da cewa and so it's my hope that this will be an issue that we put up for discussion and it's my hope that the next summit would as its major team concentrate on the issue of... Yace ina kyautata zaton ECOWAS za ta mai da zancen matasa a ajandan farko a taron kungiyar nan gaba don tattaunawa a kai. Dr. Babu ce masani ne na tattalin arziki da harkokin kwadago wanda ya nazari akan rashin aiki ga matasa a nan Ghana da ma nahiyar Afirka gabaki daya. Ya ce dalilai da dama ne suka yi sanadiyar rashin aikin yi ga matasa ciki har da rashin faɗaɗa ayyuka a ƙasashenmu da sauransu. Sai dai ya ce. This is not a problem for for only West Africa, but the problem is even bigger uh, in some countries in Africa. For instance, South Africa has youth unemployment rate of more than 50%. That is why you... Wannan al'amarin ba nan yammacin Afirka kaɗai ba ne, har ma da wasu manyan ƙasashen nahiyar Afirka, kamar Afirka ta kudu, wacce take da kashe hamsin na matasa da ba su da aikin yi, wanda ya sanadiyar hare-hare a kan baki a cikin ƙasar. Kazalika, Tunisia kuma take fama da irin wannan ƙalubalen wanda ya janyo bore a ƙasar. Ya ce idan shugabannin Afirka na so su mai da hankali a kan samarwa mata matasa aikin yi to sai fa sun ba wannan al'amarin muhimmanci a duk shirye-shiryen da za su aiwatar a kasashen nasu mahalarta taron kolin da sun yaba wa al'umman kasar najeriya da yin zaɓe cikin lumana musamman ma shugaban najeriya mai barin gado goodluck jonathan da irin gudunmuwa da yi wa tsaron nahiyar afirka da kuma samun zaɓe cikin kwanciyar hankali a ƙasarsa shugaban ecowas john ramani muhammad ya karanta yabo na musamman ga shugaban najeriya goodluck jonathan da amincewa da shan kayi da ya yi kuma mika gaisuwar girmamawa ga zaɓaɓɓen shugaban zaben Najeriya Janar Muhammadu Buhari sai dai John Muhammad ya kece zaton samun zabe cikin kwanciyar hankali a kasashen Cote d'Ivoire, Burkina Faso da kuma Gini kamar yadda aka samu a Najeriya da Togo a kwana-kwanan nan. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na murya Amerika a kira Ghana. Haɗa kan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage. To a gaida Baba Yakubu, an maka da ake sa ran jam'iyyar APC za ta kaddamar da wani taro da ta shirya kan canjin gwamnati a Najeriya inda manyan masana da masu ruwa da tsaki za su gabatar da kasidu cikin su da tsohon Firaministan Birtaniya Tony Blair. Duk da cewa ya yaba da shirya taron Sanata mai jiran gado Shehu Sani bai goyi ba an gayyatar da jam'iyyarsa ta APC ta yi wa Tony Blair ba, kamar yadda ya bayyana wa Hassan Kaina Maina dalilansa. a ɗauko wannan mutum da aka yi tone ne a ce wai shi zai zo mana jawabi akan canji an yi kuskure kuma bai kamata ba kuma a matsayina na zaɓen sanata wanda kuɗin da mu na zan kaurace wannan taro da wannan wannan mutum da aka gayyato mutum ne wanda yake kasan sa ma ana gaman sa duk waɗansu mutane da ka san abin da suke yi a gaman saboda a zaman shi na firayim da yake yare da tashi tashi haka yi da aka yi kan a duniya da wanda suka goyi ba wani abu ne wanda yake ba wani abin da za a koya a wurin shi wanda ya kamata a ce da shi ta fara irin wannan mutane to kuma da yanzu misali da a ce jam'iyyar APC za ta nemi shawaran ka wa za ka so ka ga an gayyato akwai mutane da yawa za a iya gayyatowa akwai tsohon ah, shugaban kasar Ghana za a iya ɗauko shi akwai tsohon shugaban majalisar ɗinkin duniya za a iya ɗauko shi akwai shugabanni na duniya daban-daban wanda suka yi rawan gani na India da na China da na kasar Brazil za a iya ɗauko wani mutane suka ci gaba amma ka ɗauko mutum wanda yake dukkan lokacin da ya yi ah, shugabanci banda yaƙe-yaƙe da aka yi har yanzu na in ba manta ba rikicin da ake yi da yaƙi-yaƙin da ake a ƙasar Iraq da sauran ƙasashe na gabas ta tsakiya yana da hannu a cikin wannan abu. Amma kuma da shi sani idan muka duba yawancin rawar da ya taka a yaƙi yaƙin nan galibi fa yaƙi nan ba shi ya kirkiro su ba kullum shi makaman ɗan ɗan tayawa ne tayawa sai yake. To ka duba a gani ba wai za a ce kirkiro su yayi ba amma gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanni guda biyu a duniya wanda suka jagoranci wannan yaƙi kuma suka haddasa har yanzu na ƙasar iraki kashe mutane har yanzu na ƙasar afghanistan kashe mutane har yanzu na gabas tsakiya tun da lokacin da aka ce maka an haɓarar da irin gwamnatin sadar hussein har yanzu ba zuwa lafiya ba zubar da biyu ake shin waɗannan mutane ne za mu koya a wurin su ya zo ne koya mana inda za mu yi amfani da ƙarfin sojin mu kushe sauran ƙasashe afirka su kusa da mu ko ko inda za mu iya ci gaba da yaƙe-yaƙe ko ko me zai koya mana kuma abin da za ka duba gani jam'iyyar shi a ƙasar burtaniya ta riga ta faɗi zaɓe saboda irin lalacewar abubuwan da ya har yanzu yana ɗaya daga cikin sun bakin dinar da yan suke fuskanta to me yasa za a ce ba an gayyaci wannan mutum ne zai ga mana comrade shehu sani kenan duk kokarin da na yi don jin ta bakin jam'iyyar apc ya ci tura hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria babu canji a yawan mata a majalisar dattijan Najeriya mai kujeru 109 a sabuwar majalisa da za ta fara aiki ƙasa da mako biyu. Mata takwas ne kamar a tsohuwar majalisar wacce za ta kammala aiki ko da shike wasu sabbi ne. Ga Madina Dauda. A majalisar wakilai kuwa yanzu an samu ragin yawan mata da aka zaɓa daga 24 zuwa 16 al'amarin da ɗaya daga cikin matan da wannan sabuwar guguwa ta hana ta dawowa majalisar ka amuna Ibrahim Kadi ta nuna rashin jin daɗinta. Eh mun ragu ba wai ba mu iya siyasa ba ne ba wai ba mu da wanda suke bi mu ba ne ko sun yarda da mu. In fact sun fi yarda da mu mata ma akan maza don muna cika alkawari kuma idan muka zo abuja ba ma kulle ofis ɗinmu mu zauna koyaushe muna nan muna nan a constituency ɗinmu to duk yadda aka yi siyasar najeriya siyasar kuɗi ake yi to mu mata ba mu iya sata ba kuma ba mu da irin kuɗin da maza suke da shi to ina jin daga cikin wayansu dalilin da abin da ya sa muka koma baya kina ganin nan gaba kuwa anya za a yi siyasar najeriya da mata za a yi kwarai ba abin da zai hana so ga idan aka taka rawa aka ga rawan biyu ba dole su dawo ko da kuɗin ko ba kuɗin idan mace ta fito tana takarar tana neman ofis dole a zabe ta don gaskiya mu muna aiki so dole ne a yi da matan ba matan abin ba zai yi kyau ba ita kuwa sabuwar zababbiyar 'yar majalisar dattawa daga jihar adamawa a tutar apc binta masu garba ta yi roƙo ne a madadin mata da a kowane lokaci suke nuna sha'awar shiga takarar zaɓe musamman ma a jihohin arewa a yanzu nan da ya kamata a ce mata suna samu kashi 20 zuwa 25 amma ban gan wani abin da ya bambanta da za a ce mace a ce kowane jihar ba zai iya kawo mace guda ɗaya ba in kowane jihar zai iya kawo mace guda ɗaya to maganan incin matan da ake taimaka ana roƙa ma gwamnati da suka sa hannu ƙasashen da suka taru suka ce 35% affirmative action da najeriya ta sa hannu ta 20 yawa amma a yanzu nan ana yin shi an san shi ne a'a kar mu zo na yi wadara bai kai mutum ko ina baka ba yi ka kawo mutum sabon mutum ba gobe kuma ka sake ana kuka ana kashe kuɗi akan kan majalisa sabon majalisar da ka kawo wajibi ne ka sake kowa ya menene aikin majalisa kuma komin ilimin ka sai ka ɗauka shekara biyu kafin ka gane menene aikin majalisa amma mata ba mu samu cigaba ba a arewacin najeriya a kudanci sun samu ci gaba tunda a cikin takwas nan bakwai gaba daya daga daga kudanci ne madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ana tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc karfe 1 da kusan minti 17 ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin ɓangaren zattaswa yana da fifiko ne a kan ɓangarorin majalisa da shari'a tsarin mulkin Najeriya? Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A shekara ta 2006 jaman hukumar FBI ta nan Amurka suka binciki ofishin ɗan majalisar wakilai William J. Jefferson a lokacin ɗan Democrat mai wakiltar jihar Louisiana saboda zarginsa da karɓar cin hanci da rashawa na kuɗi dala dubu casa'in da suka kama a cikin firji a gidansa. Wannan dai shine ɗan majalisa da kuka sani aka danganta shi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. Wannan mataki na binciken ofishinsa ya janyo zazzafar tankiya tsakanin ɓangaren majalisa da kuma ɓangaren suwa ƙarƙashin shugaba George Bush ƙarami. 'Yan majalisa suna zargin matakin binciken ya saba tsarin mulki kan ɗiyaucin ɓangaren majalisa. 'Yan majalisa sun dage cewa tilas a maido da dukkan abin da jami'an suka ɗauka daga ofishin ɗan majalisar. Su kuma a lokacin Atoni General da Daraktan Hukumar FBI a zamanin da wasu lauyoyin gwamnati masu yawa suka yi barazana za su yi murabus idan aka maida ɗan majalisar shaidar da aka kama a ofishinsa kan zargi da ake masa na cin hanci da rashawa. Shugaba Bush ya hana a kai ruwa rana ya bullo da hanyar dakushe wutar da ta taso ta wajen ba da umarnin a killace shaidar da aka kama a baiwa ma'aikatar shari'a da majalisa damar neman maslaha. Duk da haka magana ta kai gaban kotu, kuma ranar uku ga watan Agusta a shekara ta 2007 kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta gundumar colombia ta yanke hukuncin cewa FBI ta saba tsarin mulki kan hanyoyin da ta bi wajen gudanar da bincike a ofishin ɗan majalisar. Kotun bata ga aibi kan mamen da suka kai ba. alƙalan kotun su uku duka suka yanke hukuncin cewa tilas a maida ɗan majalisar takardu da bayanai da aka ɗauka daga ofishinsa muddin aka tabbatar cewa takardun suna da dangantaka da aikinsa na majalisa. Alƙalan suka ci gaba da cewa ƙarƙashin tsarin mulki tilas a killace takardun aikin majalisa daga binciken da jami'an hukumar FBI ko kuma duk wani jami'i daga ɓangaren zattaswa zai gudanar a ɓangaren majalisa. A hukuncin alƙalan suka ci gaba da cewa hukumar FBI ta keta tsarin mulkin Amurka kan iyaucin ɓangarorin gwamnati. musamman sharaɗin cewa sashin 'yancin magana ko muhawara ta wajen sakar wa jaman FBI mara su binciki takardun aikin ɗan majalisa a yunkurin neman shaidar ya aikata laifi. Kotun ɗaukar ƙaran ta ce, tilas a sakamakon wannan bincike ya haifar da fallasar kayan aikin majalisa ga ɓangaren zartaswa. To, mun kawo muku wannan bayanan ne ganin irin al'amura da suke faruwa da sunan demokradiyya a ƙasashe masu tasowa. 'Yan makonni da suka wuce watakil kun saurari rahotanni kan yadda 'yan sanda a jihar Niger suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa 'yan majalisar jihar Niger. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya tambayi kwamishinan 'yan sandan jihar dalilan mamayar da suka yi wa majalisar dokokin jihar. that that house is not authority Ya ce akwai takardar kotun da ke nuna cewa kar a cire Adamu Usman, kuma shi Adamu Usman ɗin ne ya ce majalisar kar ta zauna jami'an tsaro su kula. A jihar ma a farkon shekarar nan kusan duka 'yan majalisar dokokin mafi yarin jihar 'yan jam'iyyar APC suna gudun hijira kan zargin gwamna Ayo Fayo yana farautar su, kuma ya ba da umarnin a rufe majalisar. A jihar Adamawa ma ko da a ƙarshen watan jiya mun kawo muku rahoton cewa an tsige kakakin majalisar dokokin jihar bisa umarnin da ɓangaren zattaswa ta jihar ta bayar. Ga kaɗan daga cikin rahoton da muka gabatar muku rana talatin ga watan jiya. Dambarwar siyasar majalisar dokokin jihar Adamawa ya samo asali ne tun zamanin Murtala Nyako wanda ya rufe majalisar dokokin har na tsawon kwanaki 60 ko kwana-kwanan nan ma sai da gwamna James Balanglari shi ma ya rufe majalisar bayan ta dawo daga hutun makonni uku. Alhaji Bubakari Kamale dan siyasa ne mai sharhi kan lamuran yau da kullum ya ce al'amarin ba karamin koma baya yake jawo jihar Adamawa ba. Ni a madadin su ma ni zan ja Allah ya isa mana. Dalili kuwa kwanan baya lokacin murtala ya kwanaki hamsin da shida aka rufe majalisa ba dalili ba gara ba komai jas kawai don kar a nada wani mutum ko kuma a tsige wani mutum a matsayin spika kaga wannan ba karamin abin nan ba wannan shine karo na uku da ake sauya shugabancin majalisar dokokin jihar adamawa a wa'adin wannan gwamnati ganin duka tsarin demokradiyya ake bi a nan amurka da najeriya muka nemi sanin abin da tsarin mulkin najeriya ya yi tanadi dangane da ikon da kowane bangare bangare ke da shi. Ga da lauya Hassan Liman ya ce mana. Tsarin mulkin Najeriya na alif ɗari tara da casa'in da tara wanda aka yi masa gyare-gyare a kashi na hudu da na biyar da na shida ta faɗi yadda rassan mulki na Najeriya suke. Wato na ɗaya ɓangaren majalisa za a sami ikonsu da yadda aka kafa su a kashi na hudu na tsarin mulki ta najeriya bangaren zartawa, wato shugaban ƙasa da gwamnoni kenan za a same shi a kashi na biyar na tsarin mulkin najeriya kuma bangaren shari'a za a same shi a kashi na shida na tsarin mulkin najeriya to wato ma'ana a ƙarƙashin tsarin mulkin najeriya muna da rassa guda uku bangaren majalisa masu yin doka bangaren zartawa wato gwamna shugaban ƙasa da gwamnoni masu zartar da dokan da majalisa za ta yi na tarayya ko na jihohi da kuma aiwatar da ayyuka na gwamnati a tarayya ko jihohi ta Najeriya. Haka kuma a kashi na shida kotuna wato daga kotun koli zuwa kotun babban kotun ta jiha har da wayansu kotuna da jihohi za su kirkiro su to yanda aka raba tsari ko kuma iko a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya kenan. Shin a ƙarƙashin waɗannan dokoki akwai wani sashe da yake da ƙarfi fiye da wani sashe? A in ka dubi waɗannan sashen tsarin mulki da na ambata da kuma irin ikon da aka baiwa wa'annan bangarorin gwamnati wato kowannensu yana da irin iko ko kuma aiki da tsarin mulki ta bashi wato abin da muke ce kenan a turance ko a tsarin harkar constitutionalism wato separation of powers wato kowane bangare yana da matsayin da aka ajiye masa amma kowanne ɗaya daga cikinsu baya iya aiwatar da aikinsa ba tare da ɗaya yana rika cikin ɗinsa ko yana binciken abin da shi yake ba. Rahotanni da muke samu kai misali jihar Ekiti gwamna ya sa a rufe majalisa haƙen majalisa sun gudu akwai jihohi daban-daban da gwamnoni suke sawa a rufe majalisa na baya nan kwamishinan 'yan sanda a jihar Niger ya tura 'yan sanda da burkonun tsohuwa suka watsar da 'yan majalisa saboda ya ci akwai dokan kotu da ta ce kada a tsige shugaban majalisa alama bangaren zattaswa tana da karfi kan majalisa kenan a haji sabo ni a gani na kuma a sani na yin haka da wayannan gwamnonin suka yi a jihansu ya saba wa tsarin mulkin najeriya domin kuwa in aka samu miskila ko aka samu damuwa a kowane majalisa a ta jiha to ba gwamna ne yake da iko ba in aka kai bayani musamman ko ɗaya daga cikin wakilai na majalisar tarayya na wannan jihar suka kai rahoto zuwa majalisar tarayya na ƙasa wato house of representative ko kuma majalisar dattabai cewa akwai rigima majalisa na jiha kaza wanda in ba an ɗauki mataki ba za a samu ɓaraka ko za a samu tashin hankali a wannan majalisa to kakakin majalisar tarayya shine zai nada kwamiti a je a yi bincike in ya tabbatar akwai mishkila tukuna a nan take kakakin majalisar tarayya zai umarci cewa a rufe wannan majalisa ikon majalisar jiha majalisar wakilai ta tarayya ita za ta yi amfani da shi ta yi ayyutar da shi kamar majalisar jiha amma babu inda aka ba gwamna na kowane jiha a Najeriya amma ya rufe majalisa. Masaro da wannan fashin bakin Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Mustapha Nasiru Batsari da Sanusi Adamu da lauya Hassan Liman da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada cikakken goyon bayan da Amurka ke baiwa Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi da kuma wani sabon farmakin da dakarun da ba na soji ba ke shirin kaiwa da nufin sake kwato birnin Ramadi da ke Irakin daga hannun mayakan kungiyar ISIS mai da'awar kafa daular Islama. Majalisar inkin Duniya na ƙara matsa lamba ga gwamnatocin ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya waɗanda ke nuna jinkiri wajen zuwa su ceto 'yan gudun hijira da 'yanci rani waɗanda suka rasa ta yi a tsakiyar teku bayan fatattakar masu safarar mutanen da aka yi. 'Yan sanda a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka sun faɗa jiya talata cewa suna ɗaukar ɗamarar yiwuwar wato suna ɗaura ɗamarar yiwuwar fuskantar ƙarin tashe-tashen hankula na ƙungiyoyin banga na mahaya babura bayan mummunan harbe-harben da aka yi tsakanin ƙungiyoyin mahaya babura masu gaba da juna da kuma 'yan sanda waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane tara lokacin cin abinci in rana a wani wurin cin abinci mai magana da yawun hukumar 'yan sandan wako da ke jihar texas patrick swaton ya ce da alamar ba wato ba a kawo ƙarshen faɗan nuna isa a jihar ba tsakanin ƙungiyar mahaya babura na fandido da chosakas ma'aikatar wato ma'aikatar sha'arar amurka ta tuhumi wasu sinawa shida da leƙen sirri da kuma satar bayanan fasahar kamfanoni to a gaishe ka da haka Allah ka mu ƙarshen shirin a safiyar nan sai kuma canza hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin abokan aiki na musamman ibrahim ka almasi garba da cuba hiro ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya jim hamad da ya riga masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.